Ruyar da aka yi wa Yohana Sura tara Mala'ika na biyar ya busa kahonsa, sai na ga tauraro ya fado daga sama zuwa duniya, aka kuma ba shi mabuɗin zurfin rami mai zurfin nan, tauraron kuwa ya buɗe ramin mai zurfin nan, sai wani hayaki ya fito kamar daga babbar matoya. har hayakin ya sa rana da taurari sama suka yi duhu, sai fari suka fito daga cikin hayakin suka sauko wa duniya, aka kuma ba su iko harbi irin na kunamai, aka umurce su kada su yi wa ciyawa kasa ɓarna ko wani itace ko kuma wani tsiro sai dai mutane waɗanda ba su da hatimi na Allah a goshinsu. ba a kuwa yarda musu su kashe mutanen nan ba sai dai su gwada musu azaba na wata biyar zafin wannan azabar kuwa ya yi kama da zafin harbin kunama cikin kwanakin nan kuwa mutane za su so su mutu amma ba za su samu ba za su yi marmarin mutuwa amma mutuwa za ta ki zuwa kamanin farin nan kamar dawaki ne waɗanda aka shirya domin yaki suna da wani abu kamar hulunan mulki na zinariya a kansu, kuma fuskokinsu sun yi kama da na mutane, gashinsu ya yi kama da na kan mace, hakoransu kuma sun yi kama da na zaki. An rufe kirjinsu da wani abu mai kama da rigunan bakin karfe, fikafikansu suna kara kamar motsin dawaki masu kekunan dokin da suke gudu zuwa yaki, suna da wutsiya, suna harbi kamar kunamai, suna da ikon yi wa mutane ciwo har wata biyar, wannan iko kuwa a wutsiyarsu yake, suna da sarkin da yake mulki a kansu, shi ne mala'ikan nan da aka ba shi iko a kan rami mai zurfin nan. sunansa da Ibraniyanci Abaddon ne, da Helenanci kuwa Apholion, wato, mai ɓarna, kaiton bala'i na farko ya wuce, gashi guda biyu suna zuwa, sa'an nan mala'ika na shida ya busa kahonsa, sai na ji wata murya tana fitowa daga kwana huɗu na bagaden zinariya. wanda yake a gaban Allah, murya ta ce wa mala'ika na shidan nan, Ka saki mala'iku guda hudun nan da suke a ɗaure a babban kogin Euphrates. Sai aka saki mala'ikun hudun nan waɗanda aka shirya domin wannan awa, da wannan rana, da wannan wata, da kuma wannan shekara, domin su kashe kashi ɗaya bisa uku na dukan ’yan Adam. sai ga sojoji masu yawa a kan dawaki, an sanar da ni yawan sojojin nan sun kai miliyan ɗari biyu, a cikin ruyata kuma na ga dawaki da kuma masu hawansu suna sanye da riguna karfe masu kalar ja kamar wuta da kalar ruwan bula kamar safaya da kuma kalar ruwan kwai kowane doki kuwa yana da kai kamar na zaki, wuta kuma da hayaki da farar wuta mai wari suna fitowa daga bakinsu. Da waɗannan bala'i uku aka kashe kashe ɗaya bisa uku na ’yan Adam, wato, da wuta, da hayaki, da kuma farar wuta mai wari wanda take fitowa daga bakin dawakin nan. gama ikon dawakin nan yana a bakinsu ne da kuma wusiyarsu, wusiyarsu kuwa kamar macizai masu kai ne, suna kuma yin amfani da su domin su yi wa mutane ciwo. Sauran ’yan adam waɗanda ba a kashe da wannan bala'i ba kuwa, ba su tuba sun rabu da abubuwan da suke yi da hannunsu ba, wato, ba su daina yi wa aljanu sujada ba, ba su kuwa daina yin sujada wa gumakan da aka yi da zinariya ko azurfa ko tagulla ko dutse ko itace ba, waɗanda ba sa iya gani ko su ji ko su yi tafiya, ba su kuma tuba daga kisan kai wanda suke yi ba, ko sihirinsu. ko halayen lalatarsu ko sace-sacensu ba,